This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 31 da 49 da 60 da kuma kilohat 1530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma da dol FM. Haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da aka ga dama a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Assalamu alaikum masu sauraro tare da fatan kun tashi lafiya Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Tare nake da Usman Kabara sannan kuma ga kanun labarai shugaban Amurka Barack Obama zai tura jami'an sojoji zuwa kasar Kamaru domin gudanar da shawagin bincike a kan mayakan 'yan Boko Haram. Jami'an kasar Afghanistan sun ce akalla 'yan sandan tsaron kan iyaka guda 22 da mayakan kungiyar Taliban guda 35 ne suka mutu. jami'an rundunar sojojin amurka da rasha sun bayyana cewa sun kammala haduwa ta tattaunawa karo na uku don fayyace dokoki da ka'idojin sararin samaniyar siriya to bayan kun gama shan labarin duniya kamar kowace ranar alhamis za mu gabatar da filin domin iyali haka kuma duk da amincewa da ministoci 18 a cikin 37 akwai mutane da dama da suka kawo ƙorafe-ƙorafensu sai sufeto janar 'yan sandan najeriya mr solomon Arasi ke bayyana cewar rundunarsa ta yi nasarar damke mutane biyar cikin takwas da suka yi garkuwa da tsohon sakataren gwamnatin tarayya. Daga banna kuma? Hukumar samar da agajin gaggawa ta nema ta ce an kawo ƙarshen matsalolin nan na cututtuka da suka barke a wasu sansanin 'yan gudun hijira. Sai kuma kudancin Najeriya. gwamnatin jihar ekiti da ke kudu maso yammacin najeriya ta ba da umarnin dakatar da ci gaba da gina wani katafaren filin jirgin sama a jihar jama'a assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran Shugaban Amurka Barack Obama zai tura jami'an sojoji zuwa kasar Kamaru domin gudanar da shawagin bincike akan mayakan 'yan Boko Haram. obama ya sanar da haka ne a wata wasiƙa da ya aika wa shugabannin majalisun dattawa da ta wakilai a amurka a jiya laraba takardar ba ta ambaci sunan boko haram ba amma kakakin fadar shugaban ƙasar amurka ɗin, josh ernest ya ce manufar yunkurin kenan na hana yaduwar 'yan ta'addar na najeriya da wasu ƙungiyoyi masu zafafan ra'ayi Ƙungiyar Boko Haram dai na ci gaba da ayyukan ta'addancinsu a Kamaru ta kan iyakar ƙasar da ainihin ƙasarsu ta Najeriya tushen 'yan ƙungiyar. Shugaba Obama ya ce kimanin jami'an soji guda 90 ne suka nufi ƙasar ta Kamaru a ranar Litinin, wasu kuma za su bi bayansu don aiwatar da shawagi da bincike na ƙwararru na leƙen asiri. Sannan ana sa ran sojojin za su yi kai guda 300 a nan gaba. Jami'an kasar Afghanistan sun ce akalla 'yan sandan tsaron kan iyaka guda 22 da mayakan kungiyar Taliban 35 ne suka mutu a wata aron arangama da ta barke a yankin halman da ke kudancin kasar. Haka kuma jami'ai sun ce jami'an tsaron Afghanistan da dama ne suka jikkata a wasu fadace-fadacen a gundumar Nawaz inda watanni biyu kenan da 'yan Taliban ke rike da wajen. Har ila yau mayakan sa-kan sun kuma kwace ikon muhimman wurare na gundumar musakala da ke yankin na Helmand. Wannan na faruwa ne bayan da jami'ai ke ikirarin sun fatattaki 'yan Taliban daga yankin. 'Yan Taliban ɗin da sun kasa iya jurewa wajen kare inda suka kwace ikonsa na tsawon lokaci. a ranar talata ma suka ba da wajen yawa gaba daya daga birnin kunduz da ke arewacin kasar wajen da suka kwace ikonsa na tsawon wasu kwanaki labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc jami'an rundunar sojojin amurka da ta rasha sun kammala haduwar tattaunawa karo na uku don fayyata dokoki da ka'idojin sararin samaniyar siriya domin samun daidaiton fahimtar dokokin salama wajen aiwatar da ayyukansu da nufin gujewa hatsarin karon battar da ba a yi niyya ba ma'aikatar tsaron amurka ta ce an sami ci gaba da taron tattaunawar da ya gudana ta hanyar sadarwar bidiyo ta intanet a jiya laraba wanda tattaunawar ta mai da hankali ne kacokan a game da matakan kare lafiya wajen kaucewa gama, ma'aikatar tsaron rasha mata sanar da cewa taron ya mai da hankali ne wajen fidda daftarin matsayarsu a nan gaba Dukan bangarorin kasashen guda biyu sun yarda da cewa an yi tattaunawar bisa kwarewar aiki sannan kuma gab ake da cimma yarjejeniya. Za a yi zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun Burkina Faso da ya samu jinkiri a sakamakon juyin mulkin da bai yi karko ba. An shirya aiwatar da zaben a ranar 20 ga watan Nuwamban bana idan Allah ya kai mu. zaben da ake kallo a matsayin babban matakin ɗorewa ta farkin mulkin demokradiyya a ƙasar ta afirka ta yamma A da dai an shirya yin zaben ne a ranar 11 ga watan nan da muke ciki, amma hakan ya faskara saboda juyin mulkin da wasu sojoji masu biyayya ga tsohon hambararren shugaban kasar Blaise Compaoré suka shirya amma kuma bai yi karko ba. An fara hambarar da tsohon shugaba Blaise Compaoré ne a wani buri a bara bayan ya shafe shekaru 27 yana mulkin kasar. An kakkama na hannun damarsa da bisa alaƙa da juyin mulkin da aka yi a kwanan nan. A yayin da aka bayyana ranar yin zaɓe a Burkina Faso a ƙasar Gini, babban ɗan takarar jam'iyyar adawa na shugabancin ƙasar, Telo Dialen dialo ne ya janye daga takarar bisa abin da ta kira magudin zaben gwamnatin ƙasar a zaben na shugaban ƙasa. Jiya Laraba dialo na jam'iyyar Union for the Democratic Forces of Guinea ne ya bayyana haka, ya ce ba zai yarda da sakamakon zaben ba. dama tuni sauran 'yan takarar shugabancin ƙasa suka janye wa zaɓuɓɓukan da aka yi ko za a yi shugaba kwanda dai yana takara ne a karo na biyu an kuma zaɓe shi karon farko a shekara ta goma, a zaben ƙasar na ƙashin kanta a karon farko tun bayan samun 'yancin kai shekaru hamsin da bakwai da suka shige Jama'an jakadancin yammacin duniya sun faɗa cewa akwai matsaloli a rumfunan zaɓe a ranar lahadi da kuma rikicin da ya kashe akalla mutane uku kafin zaben. labarin duniya kenan kuka gama je. To za mu fara da wannan rahoto da wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta aiko daga Abuja akan batun tantance ministoci da majalisar dattijai ta yi ajiya. Will the Senate confirm the nomination of Alhaji Mohammed as a minister of the government of the Federal Republic of Nigeria? Those in favor say aye. Those against say nay. Yadda majalisa ta amince da ministoci goma sha takwas kenan cikin ashirin da ɗaya da shugaban ƙasa ya aika musu sai dai kafin amincewa da ministocin shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki ya yi wannan sanarwa da ya karanta wata wasiƙa da shugaba Buhari ya aika wa majalisar. I write to withdraw the nomination of Honorable Ahmed Musa Ibeto earlier submitted for confirmation as Minister of the Federal Republic. Saraki ya ce shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya janye sunan ɗaya daga cikin mutanen da ya ba da sunayensu a matsayin ministoci kuma shine tsohon mataimakin gwamnan jihar Neja Alhaji Ahmed Ibeto amma dai bai ba da hujjan cire sunan ba. Duk da amincewa da ministoci 18 a cikin 37 akwai mutane da dama da suka kawo ƙorafe-ƙorafensu da farko ga imrana wadanas shugaban kungiyar haɓaka matasan arewa kullum abin da muke ɗauka sanda duk aka ce za a ɗauki mutum biyar to kamata ya yi a ce akwai matashi guda biyu domin duk fafutukar da aka yi duk kwaranniyar da aka yi duk gwagwarmar da aka yi matasa suka yi ta mu ne zamu waye gari cewa dama abubuwan yi a wurin ba yawa ke gare su ba kasan na ita muka sa gaba saboda muke ganin muke da rayuwa muke da sauran lokaci mu muke ganin cewa zamu zama manyan gobe mu ya kamata a jagorantar idan aka jagorantar da mu mu ma mu jagorantar na bayan mu to amma an kawo tsahi akwai wanda ya yi minista tun ba ma tun obasanjo ba tun lokacin shagari kuma yau an kara dawo da shi a matsayin minista to me zai yi sai 'yan asalin birnin tarayya wanda shagari somna ya wakilta muna gan kamar za turo mana suna ɗaya at least daga abuja a ce wai shi ma zai zama dan minista amma da muka gan duka sunayen da aka kira a senate bam gan ko suna ɗaya daga abuja ba shi ɗin ne ya samu da muka ce mu ba mu yarda da cutar da ake mana abuja ba so muna son at least a dan bamu ministerial candidate guda daya kamar duk um, sauran jihohin nigeria. irin wannan korafin ne ya hana majalisar tantance tsohon gwamnan jihar rivers cibike ameci domin kwamitin ɗa'a da ƙorafe-ƙorafen jama'a a majalisar dattawa wadda ke ƙarƙashin jagorancin sanata sam anyawu ta ce bata kammala aiki akan nasa ƙorafin ba abin da ya kawo aka jinkirta tantance shi sai makon gobe madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya har yanzu dai muna Abuja domin shi kuma wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina ya halarci wani taron 'yan jarida da Spectrum General 'yan sandan Najeriya ya yi bayanin cewa. in arresting five man gang participated in the Sufeto janar 'yan sandan Najeriya kenan, Mr. Solomon Arasi, ke bayyana cewar rundunarsa ta yi nasarar damke mutane biyar cikin takwas da suka yi garkuwa da tsohon sakataren gwamnatin tarayya chief olufalaye wannan kalamai na shugaban 'yan sandan najeriya na zuwa ne awa 24 kacal bayan da ita ma hukumar tsaron farin kaya ta dss da ta ce ta damke wasu mutanen daban bisa zargin aikata wannan laifi na garkuwa da olufalaye yayin da 'yan sandan ke cewar sun damke nasu ne a jihohin niger ikiti da ondo ita kuma hukumar tsaron farin kaya ta dss cewa take ta damke nata ne a jihar kogi na tambayi kakakin rundunar 'yan sandan najeriya uwar gida olabisi alofe ko lawole cewar shin ko hukumomin tsaron biyu ba sa aiki tare cikin haɗin kai sai ta ce Zan yi magana ne kawai akan mutanen da 'yan sanda muka kama. Na sake jefa mata tambayar cewar ko hakan ba ta jin na nufin akwai rashin fahimta tsakanin hukumomin tsaron guda biyu? The Inspector General of Police got in touch with the DSS. Sofeto Jihar 'yan sandan Najeriya na tuntubar hukumar tsaron farin kaya ta DSS da su bashi waɗanda suka damge ɗin domin a kai su kotu tare. To charge them all together to court. To shin idan DSS ɗin ba su baku waɗanda suka kama ɗin ba ya za a yi kenan? Sai kakakin 'yan sandan ta ce. The police will go ahead charge They want in police custody. 'Yan sanda za su gabatar da nasu a gaban kotu. Duk kokarin da na yi don jin ta bakin hukumar DSS bai nasara ba. Dr. Muhammad Elnur Dongel kwararre ne kan sha'anin tsaro a Najeriya. Ba fahimta tsakanin 'yan tsaro masu polis da kuma SS din. Amma polis ya ce ya kawo mutane daban SS kace suna mutane daban kenan ba tabbatar da mutum na kama ba. Ya kamata a zauna a duba al'amarin security na Najeriya don wasu suna faɗa don su burge ni. Al'amari na ba neman burgewa ana neman gaskiya ne. Malam Hassan Gimba Sambo Ahmed wani ɗan jarida ne a Najeriya. Wannan abun yana da ban al'ajabi domin idan ka duba za ka ga kan cewa bayan ma wayannan sun kawo mutane daban wancan sun kawo mutane daban su 'yan sanda sun fito sun ce su suka je suka kwato shi amma shi kuma ya ce a'a sai da ya biya diya sannan aka sake shi ya kamata gwamnatin jiran muhammadu buhari ta sa a yi bincike sosai a irin wannan abu. hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja najeriya To waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. su suna ce ma ya wuce ya wuce kar ya saurare mu duka mu ne light ya za a ce ba za su ce gwauna ya saurare mu mu ji magana ya ji magana mu ba ba a tausayin talakawa ne muna ta neman kaina za mu ganka ba mu ganin ka abin da za gaya maka wannan sako ne zuwa ga duniya su ji ka taimake mu kai ma ka ji tsoron Allah ba cin mutuncin wani bane ba zagi bane gwamnatin Neja ta yaudare mu iya yaudara me ya zafi haka za ku ji bayani a shirinmu na karfe 8 agogon Najeriya idan Allah ya kai mu a halin yanzu kuwa wakilin sashen Hausa a jihar Borno Haruna Dauda biyu ya aiko da rahoton cewa hukumar ba da agajin gaggawa da ake cewa nema a takaice ta ce an kawo ƙarshen cututtukan da suka barke a wasu sansanonin 'yan gudun hijira. shugaban hukumar samar da agajin gaggawa ta nema da shiyar arewa maso gabacin najeriya alhaji muhammad Kanahar ya shaida manema labarai a wani taron da suke gudanarwa na masu ruwa da tsaki an samu barkewar cututtuka guda biyu daya an samu barkewar kwalara wanda ta fara daga sanda kiyarimi ko kuma daga cikin kusa da sanda kiyarimi ta shiga kam din kuma aka samu har rasuwar rayuka daga sa to amma da ikon allah akwai 'yan majalisar ɗinkin duniya wanda suke kula da harkar lafiya da kuma ita primary health care na borno federal na ƙasa da kuma mu kanmu aka haɗu gaba ɗaya aka dunkuma wannan aikin alhamdulillah yanzu wannan abin ya tsaya alhaji kanar ya ce waɗannan matsalolin yaɗuwar cututtuka ne bai da saba da 'yan gurin hijira da ke shigowa cikin gari mai maiduguri musamman ma waɗanda ke fitowa daga wasu ƙasashen ƙetare wannan mutanen da suke shigowa ƙasan suna shigowa ne daga bakin boda na kamaru suna daga cikin kamaru ne amma suna cikin ƙurmukun jaji wanda ba sa samun abubuwa kamar na rigakafi allurorin allurorin rigakafi ga 'ya'yansu to daga cikinsu ne muka samu irin wayannan shi na measles wanda aka fara musu wannan magani kuma alhamdulillahi shi ma dama kamar mutum 24 ne kuma an tsayar to ko banda wannan batun barkewar cututtuka waɗannan sansani akwai matsaloli da yawa wanda yake wanda yake kula da mutum kan dole ba zai rabu da matsala ba kuma ana kokari ga an shawo kan yanzu kaman alal misali bayan gida zai iya cika a cikin cikin sati biyu wanda a kam ɗaya akwai bayan gida kamar ɗari ɗari da hamsin wani ɗari biyu amma zai duka za su cika a sati to wayanda suke aikin kwashe shi yakan yakan kure musu ba su gama kam ɗaya ba wani kam ya ci saboda haka za ka ga kan cewa wannan irin wayannan abubuwan suna amma duk da haka ana ɗaukan ma'aikata na waje wanda kamfaninnika wanda suke wannan aikin suna taimakawa don wannan yan gudun hida a cikin maiduguri kawai wajen miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar a wanda suka shigo yan kwanakin nan a wanda suka shigo kwanakin nan sun kai dubu hudu da ɗari shida da wani abu cikin wata ɗaya kenan cikin wata ɗaya wannan taron ya taɓo batu sake buɗe makarantu da aka rufe wanda kwamishinan ma'aikatar ilimi na jihar kwamanad musa ino kubo ya ce cikin wannan wata na oktoba ne za sake bude wannan makarantu muna iya kokarin mu gani cewa duka ah, wayanda suka samu matsala daga wurare da dama da aka ajiye su a makarantunmu mu sama musu wasu wurare inda za a mai da su domin ba zai yiwu ya kasance ana, karantarwa kuma wayannan mutanen nan suna gurin ba za a samu matsala kuma mun yi iya kokarin mu mun gano wuraren da za mu mai da su muna ba da tabbacin kuma cewa duk inda za mu mai da wayannan mutanen ba zai kasance ƙasa da inda suka bari ba ina nufin dole ne zai kasance akwai ruwa abinci kamar yadda ake basu a makarantun nan haka kuma akwai wadataccen tsaro a duk inda za mu kai su haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya mun gode haruna daga can kudu maso yammacin najeriya kuma gwamnatin jihar ekiti ta ba da umarnin dakatar da gina wani katafaren filin sauka jiragen sama kamar yadda wakilin sashen hausa babangida jibrin ya aiko da rahoto an dakatar da aikin ne domin tantancewa da kuma biyan diya ga duk wanda wannan aiki zai shafi gonakinsu sakataren gwamnatin ya musanta cewa an kirkiro wannan aiki na gina filin jirgin saman ne domin a wawure dukiyan al'ummar jihar jama'a da dama ne dai yake suka game da matakan da wasu jihohi a najeriya ke dauka na gina filayen jiragen sama alhaji ado dan sudu shugaban al'ummar arewacin najeriya ne da ke zaune a yammacin najeriya kuma ɗaya daga cikin waɗanda ke adawa da gine-ginen filayen jiragen saman da ake yi yanzu haka musamman ba dai a wannan yanki na kudancin najeriya amma wannan abin takaici ne kuma babban abin bakin ciki ne yadda za ka ga kawai an je ta gina ainihin bata shiga ba idan jihohi za su yi wani abu makamancin wani ya kamata sai abin da zai kawo wa jihar a san cewa in an yi wannan to akwai riba to idan ku abu ne mai riba in gaskiya ne su gaito 'yan kasuwa mana su gina su sai amfani da shi in gaskiya ne na haka su ma sun san abin da suke yi ba riba ba wani abu bane saboda irin almundahana da kuma irin dan alfanu da lagwada da ake samu wajen ba da kwangila ake kirkiro waɗansu ayyuka waɗannan ma ba za su amfani talakawa ba sai dai kuma a cewar shugaban hukumar kula da filayen jiragen sama na ƙasa injiniya Sale Dunama ko kaɗan gina filayen jiragen sama ba hasara bane ga irin waɗannan jihohi eh, kamar yadda na gaya maka wato shi filin jirgin sama yana da amfani yakan iya jawo kudade don yanzu in baka da filin jirgin sama ba yadda za a yi mutanen kasashen waje su zo maka na ɗaya kenan in suka zo za su zo da kudinsu ne su yi wasu abubuwa wanda ba a filin ba lallai a filin jirgin sama za a yi ba in sun fita wajen filin jirgin sama akwai abubuwan da za su yi amma idan ba filin jirgin sama kaga ba za su zo ba saboda haka shi filin jirgin sama yakan jawo mutane yakan jawo ma'adinai yakan jawo abubuwa da yawa da zai jawo ma eh, eh, state din in suka yi filin jirgin sama amma ita kanta filin jirgin sama in ka aje ta akan cewa a kayi shi ne don ka samu kuɗi ba za ka samu kuɗi ba sai dai idan zai amfani wasu sa'annan daga nan ne kuma wa'annan din suka samu kuɗi kaga filin jirgin sama ya amfani state din kenan a wannan makon ne dai aka bada labarin mutuwan wani manomin waron manja mai suna tijani hakim a jihar ta ikiti a lokacin da katafiloli suka fara aiki a gonansa baban yajibirin murya amurka daga lagos a nigeria shafa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Haka ne lokaci ya yi da Grace Abdu za ta gabatar da domin iyali. Ya Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka ka ba. jama'a tambaya Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe ranar goma sha 11 ga watan Oktoba a zaman ranar 'ya'ya mata ta duniya, ranar da ake janyo hankali kan abin da ya shafi rayuwarsu. Wakilinmu baban gida Jibrin ya yi nazarin wannan batun ga kuma rahoton da ya haɗa mana. kididdiga na majalisar yankin duniya ya nuna cewa kimanin ƙananan yara maza da mata biliyan biyu ne 'yan shekaru goma zuwa ashirin da hudu ake da su a duniya baki ɗaya a da kuma akasarinsu suke zaune a ƙasashe masu tasowa daga cikin wannan adadi dai kimanin matasa miliyan 900 mata ne al'amarin da kuma ya sa majalisar ɗinkin duniya ta keɓe ranar 11 da kowane watan oktoba domin bikin karrama yara mata 'yan shekaru goma zuwa goma sha tara da haihuwa bincike da ya nuna cewa yara mata su ne suka fi fuskantar matsaloli a lokacin da suke girma inda suke fuskantar matsaloli daban-daban kama daga fyaɗe da kuma nuna fifiko ga yara maza a maimakon mata a gidaje bikin da bana dai ya zo ne a najeriya a lokacin da ake jimamin sace wasu 'yan mata fiye da 200 na garin chibok da ke jihar borno wanda 'yan kungiyar boko haram suka yi bayan haka kuma matan na fuskantar matsaloli irin na fyaɗe a tsakanin al'umma wannan ne ma ya sa wasu kungiyoyin mata a nan jihar lega suka shirya taruka domin koya wa yara mata yanda za su kare kansu a lokacin da suke fuskantar masu neman yi musu fyaɗe ga dai abin da ɗaya daga cikin irin wayannan yara mata ke cewa a wajen koyon wannan fada da aka fi sani da suna kareti. I like self-defense, how to defend myself in case of anything, how to use my hands, my skill, how to make sure my brain works always. So I was able to learn things like An koya mini yadda zan ba da kariya ga kaina tare da amfani da hannaye na da sauran na domin hana duk wani wanda ke neman yin fyaɗe samun nasara a kaina. Ita ma ma Zainab Babaji ta hira da waɗansu masu ruwa da tsaki da ke ba da ƙarfi wajen kare hakkokin 'ya'ya mata. Dr. Joy Shuaibu likita ce a asibitin koyarwa na Jami'ar birmingham da ke Jos ta yi tsokaci kan wannan batu. akwai damuwa da yawa da muke gani yawancin lokaci mu especially a nan a afirka ba mu ba yara mata daraja ba a sa su a makarantu ba ma ba su kuma tarbiyyar da ya kamata ana gani kamar su kawai su tashi su yi taimako a gida so saboda haka sai yara su tashi ba a musu tarbiyyar da ya kamata ba su da karatun da ya kamata sai su sami kansu a cikin wahala ba su da sana'a ba su samun aiki ba su taimakon kansu sai mutanen da suke da abun da za su taimake su da shi kuma suna daukan advantage of that su sa su cikin matsaloli da yawa so in muka canja yadda muke tunani ana ayafon yara ana ba su wannan daraja su ma za su tashi su ga kansu da daraja kuma in suka ga kansu da daraja muka ba su goyon baya da abubuwan da suke bukata za su zama mutane a cikin al'umma kuma da za su iya yin abubuwan da they are gifted to do. Madam Ladidi Ishaya wacce ke zaune a nan birnin Jos ta shawarci iyaye da al'umma da su kula da tarbiyyar 'ya'yansu. Sai ka ga an haifi 'ya'ya dai amma kawai dai suna girma ne hakan nan kawai. Ko uwa tana gida amma ba ta kula tana sanin yaya 'yarta take ta yi wanka ta tsaftace jikinta ne a'a sannan al'umma ma tana nan yadda da ake kula a ce yaro ya je anguwa ko iyaye ba sa nan an sa ido yanzu ba a wannan. To kina ganin kamar yaya za a sasanta makaranta iyaye ya kamata mu rika kula muna gani wani lokacin ma kamar matsalar fyaɗe zaka ga ɗan uwa ne naka na kurkusa kai wasu ma 'ya'yan akwai wanda iyayensu maza ne ko mata suke musu fyaɗe saboda haka kina uwa ko kana uba ka ilmantar da yarka cewa ah jikinki ɗin nan fa akwai wurin tsiraici akwai wani bangare da ya kamata karwa ne ya taba kai ko kai uba kana da ya bai kamata a ce ta kai wasu shekaru kana ko taba tsiraicin ta ba taimake su yadda za su yi farin ciki ko za su samu saukin yi mana bayani in ana musguna musu wata da ta buƙaci sakaye sunanta ta bayyana min cewa ta fuskanci tsangwama a lokacin da ta sami juna biyu kafin ta yi aure akwai gori akwai ana kallon ka kamar kai ka fi laifi fiye da sauran mutane you know dan aka zo lokacin aure it wasn't even still easy for me kin gan kowa ana kalla ya zaka aure mace mai yaro a gida Shugaban kungiyar lauyoyi mata reshen jihar Filato Ladi Madaki ita ce suna iyakar su wajen tabbatar da an hukunta duk wanda aka samu da cin zarafin yara mata. Kamar ya fuskanci fyaɗe, mukan je kotu wanne ya zama ya zama criminal abin da ake ce ba a sasanta shi. Dole ne wanda ya wannan laifin yi an bi wannan matakan an sami wannan mutumin da ya wannan abun ya samu hukuncin kasa sannan kuma ya ana samu waɗansu kungiyoyi za a iya kai ta asibiti za a lura da ita kuma akwai irin abun da zai faru da ita wanda mu idanuwa ka bai gane ba kuma zai sa ya hana ta cin gaba abun da muke shine kare yancin 'ya'yan mata a kotu abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin Yanzu a madadin wakilanmu Zainab Babaji da kuma baban Babangida Jibrin da suka taimaka wajen ganin nasarar shirin. Zan alheri ke yi wa illahirin ‘ya'ya mata a nahiyar Afirka da ma duniya baki ɗaya fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Ga takaitattun labarai kafin mai sallama. Sojojin Isra'ila sun harbe wasu mahara da wuka su biyu a daidai wannan lokaci da ake fama da kai harin suka da wuka da harbi a kan fararen hula da sojoji Yahuda a birnin Kudus. A harin farko a jiya Laraba 'yan sanda sun harbe wani mai kokarin sukar jami'in tsaro a wajen mashigar tsohon birnin na Kudus ba tare da wani Bayahudi ya ji rauni ba. ɗaya mutumin kuma da 'yan sanda suka bayyana da sunan ɗan ta'adda sun ce ya soki wata mace ce kusa da tashar hawa motar bas ya kuma yi ƙoƙarin shiga wata motar amma kafin nan aka harbe shi har lahira wannan rikici dai na faruwa ne a daidai lokacin nan da isra'ila ke jigilar kai sojoji zuwa birane saboda su taya 'yan sanda shawo kan lamarin wanda hakan yake daɗa da ƙurar rikici tsakanin isra'ila da falasɗinu Ƙasar Benin ta ayyana mako guda na zaman makokin tsohon shugaban ƙasar Matthew eh, Kereku wanda ya yi mutu a jiya Laraba yana ɗan shekaru 82 a duniya. Ba dai bayanin sanadiyyar mutuwar tasa, Kereku dai ya sami horon soja ne a Faransa daga baya koma ƙasarsa a matsayin babban jami'in soja. To a gaishe ka, masu sauraro sai kuma da hantsi idan Allah kai mu misalin karfe 8 na safe agogon Najeriya. muke fatar sake dawowa domin gabatar muku da wani shirin ciki har da rigakafi tambarin lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki, Jummai Ali ke cewa sai an jima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.